لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata 19 ga watan Rabi'u Sani a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 11 ko sha ɗaya ga watan takwas hmm? yau za mu tashi babul masajid wannan kuma ne darasi na ashirin da biyu saboda jiya ba ma kirga sha matsayin darasi tun da an yi ruwa ba mu samu damar ci gaba da littafin ba sai dai tambaya da ansa kawai muka yi ga wanda suka zo an aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi bina'il masajid fi duri wa an tunazzafa wa tutayyaba rawahu ahmad wa abu wa tirmidhi wannan babi yana magana akan almasajid babul masajid babi ne da yake magana akan almasajid idan an ce almasajid jam'i ne mufrad dinsa ko ka ce masjid bi kasr jim ko masjid bi fathil jim idan an ce masjid ala wazni maf'il ya zama wuri da ake yin sallah idan an ce masjid da yawa jimin fataha ko ya zanto mazdari ko ya zanto gabar da ake yin sujuda da ita an gane ko wato dukkan su dai jam'in sa shine mai almasajid to wannan yana magana akan babi na masallatai ma'ana yaya ya kamata a gina masallaci kuma wanda irin kulawa ya kamata masallaci ya samu sannan da me ake rayar da masallaci shin banda sallah da zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu dangin al'amurra da ake bukata a rayar da masallaci da su da za mu ga wannan a karkashin hadisin da ke cikin wannan babu insha Allah hadisin farko an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat an karɓo daga Aisha Allah su kare yadda a gare ta ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi duri annabi yi umarni da gina masallatai fi duri a cikin gidaje kalman addur jam'i ne na addar gida to galibi idan sun yi jam'in sun ce addur ko ya ɗauki ma'anan gidaje ko ya ɗauki ma'anan unguwanni shi yasa malamai suka fassara a salo biyu wadan suka ce annabi ya yi umarni da gina masallatai a unguwanni ma'ana dukkan wata unguwa da al'ummar musulmai suke lalle su haɗu su gina masallaci wanda za su rinka yin sallan jam'i a cikinsa saboda sallan jam'i wajibi ce an fahimta ku wannan ita ce mafi rinjayen fassarar da malamai suka yi fassara ta biyu suka ce annabi ya yi umarni da gina masallatai a cikin gidaje to sai zanto a nan gurin ba wai so ake ka gina masallaci a cikin gida ba a'a keɓance wani wuri na musamman da zaka rinka yin sallah a cikin gidanka ko a ɗakinka wannan mutahabbi ne wani sahabi ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ina bukatar in keɓance wani wuri in rinka yin sallah kuma kai nake so ka zaɓa min inda ya dace annabi ce mu je ni zan buɗe maka wajen aka je ya nuna wurin da yake so annabi ya sallah ta jam'i a wurin daga nan sai mutum ya rike wannan bayan Allah ya rike wannan wurin a matsayin masallacin sa da yake yin sallah kun fahimta da ke ko wannan kasu ina kafiya to dan saboda haka wato dai ko dai a ce gina masallatai a unguwanni wanda shine mafi rinjayen fasara ko ko mu ce gina masallatai a cikin gidaje sai zanto ma'anarsa ke bance wuri na musamman domin yin sallolin nafil saboda sallan nafila ta fi lada a cikin gida sama da yinta a masallaci sallan farilla kuma ta fi a masallaci sama da yinta a cikin gida akwai hadisi cikin bukhari da muslim wanda annabi ke cewa afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafificiyar sallar da dan adam zai yi ita ce sallar da ya a cikin gidansa a dakin sa sai fa in ta farilla ce to ita ce zai je masallaci da haka ake bukatar raya dakuna da yin sallah a ciki an fahimta ko to sallan farilla sai ake bukatun sai an je masallaci amma tana fila sai ayi haka kuma tana fila akwai wanda ta fi falala a masallaci saboda yanta a gida ita ce qiyamu ramadan sallan da ake cikin ramadana ita wannan yin a masallaci duk da cewa nafila ce yin a masallaci ya fi lada sama da yin a gida kun fahimta da kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsaya tare da liman a cikin azumi aka yi qiyamul layli da shi to ko da minti 30 ne suka yi ko abin da bai kai haka ba yana da ladan ya sallaci dare gaba ɗayan sa daga farko zuwa ƙarshe man kama ma al-imami hatta sarafa falahu qiyamu layla kai ka ce daren gaba ɗaya ya sallaka saboda falalan tsayawa bayan liman da haka idan an je sallan ashan ba a san ka bari har sai liman ya bari an fahimta ko sai fa in barci ya kama ka to shikenan sai ka hakura dan sunna shine idan barci ya kama ka kwanta kai bacci kuma wa daga kai umarnin da ke cikin wannan hadisi umarnin na mustahabbanci annabi yayi umarni da gina masallatai fi duri cikin unguwanni wa an tunazzafa kuma yayi umarni a tsabin a rinka tsaftace masallatai din ya kasance masallaci ana tsaftace shi ana share shi ana fitar da yanan gizo gizo cikin sa wa tutayyaba sannan kuma a rinka sa abu mai kanshi cikin masallaci shine kamar turaren wuta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye zuwa ga yin haka hakan abu ne mai falala tsaftace masallaci haka Allah ya umarni ga annabi Ibrahim da Isma'il wahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahira baitiya lis-sa'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud haka can cikin suratul hajj ya umarni ga annabi Ibrahim wa yazba wa ana li Ibrahima makan al-baiti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baiti lis-sa'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud wa azanta an-nas bil hajj yatuk rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahum ma'ana ana bukatan dai tsaftace masallaci kuma ana bukatan a masallaci a riga kunna turaren wuta don ya zanto akwai kanshi saboda masallaci ba a bukatan a rinka jin wari a cikinsa sawa'un sakamakon datti ko sakamakon masu shigowa masallacin a tsaftace kuma wanda ya zo masallaci kuma ya tsafta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yake tafarnuwa ko yake albasa kar ya shigo masallaci sallan jami'i kaga sallan jami'i wajibi ce amma shi an ce kare shigo dan kare cutar da mutane yace li annal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku ba sa son irin abin da mu yan adam ba masu wadan tafarnuwa ba masu haka mala'iku ma ba sa so da haka wanda yace tafarnuwa annabi ce kare kuskure kusanci masallacin mu har sai bakin sa ya daina wari to haka kuma dukkan dangin wani abu mai wari ko zanta ta sa bar annaki a jikinka a tsaya a jam'i ana kana wari ko ya kasance ba ka tsaftace bakinka daidai da aswakin nan ba za ka tsaya ba ka tsaya ka tsaftace bakinka da shi ya kasance kana baiwa mutane wato wari a masallaci duk wannan ba a so annabi ya shirya da mu bisa ga zaman masu tsafta ta jiki masu tsafta ta wurin ibadar da addinin musulunci addini ne tsafta addini ne kuma na tsari ba yanzu ba rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa sahaha irsalahu imam ahmad da abu dawud suka rawaito wannan hadisi da tirmidhi amma ya ce shi imam tirmidhi yana ganin hadisi ne mursal wadansu malaman sun inganta shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد hadisin abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qatalallahu al wato mummunar addu'a ce annabi ke yi ga yahudawa Allah halakar da yahudu wadanda suka ce katala daidai yake da la'ana da haka an ce kutila kaifa qaddar sai Allah an ce shi ta yaya ya kaddara wannan tunani qutila al-kharrasun sun ce Allah an ci masu ƙarya qatala Allahu al-yahuda Allah ya la'anci yahudu wadan suna fassara katala da cewa shine wato ainihin la'anta to amma katala din a fassara shi da al-halak shine yafi fassara lafazi da mafi kusancin ma'anarsa an fahimta ko za ga mafi rinjayen fassara malamai haka suke amma dai wadda ta fi kusa da harshen larabci wanda da shi annabi ke magana shine fassara shi da cewa halaka كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالهلاك دنيا وأخرى النبي ينا الدعاء الدعاء هلكا يهود الدنيا دكما لا هيرا كما شيني معنى قاتل الله اليهود me yasa annabi ya ya roƙa musu halaka yace Allah halakar da su Allah azabtar da su duniya da lahira yace ittaqazu qubura anbiya'ihim masajid sai riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai wato wannan na nuna mana ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi masallaci lalle a tabbatar ba a gina masallaci a cikin makabarta ba lalle a tabbatar kuma ba a ɗauko kabari an sa a cikin masallaci an binne ba kuskure na ɗauki masallaci a sa shi a cikin makabarta kuskure na ɗauko kabari kuma a kawo shi cikin masallaci ba su da alaka da juna wanda suka rinka yin wannan su ne yahudu ga su kuma annabi ya nuna Allah ya la'ance su aikin da suka yi nagari ne ai inda a ce aiki nagari ne da ba za a la'ance su ba da ba za a yi musu mummunar addu'a ba a ce aikin da suka yi mummuna ne da haka ba a son yin masallaci ba a son yin wato ainihin masallaci a makabarta hukuncin masallaci da an yi shi a makabarta wajibi ne a rushe shi domin ya zama munkar kuma dole ne a yi gusar da munkari ina fata an fahimta da kyau saboda mai malamai suka ce haka suka ce babbar abin da yasa aka haramta yin gini a masallaci saboda me waɗansu suka ce a'a aka hana yin gini masallaci kai a magabarta waɗansu suka ce ai dan saboda su waɗanda aka binne a wajen nan gawawoki ne gawawoki kuma wato na gasa ne haka waɗansu suka ce amma gaskiyar al'amari shine musulmi gawarsa ba najasa bace ba yadda nasin shari'a ya nuna amma magana da take mafi kyau suka ce dalilin da yasa aka haramta gina gina masallaci cikin makabarta don a kore zari'a wadda take haifar da shirka wato shine dukkan wata hanya da za ta haifar da shirka saboda idan aka ce an yi masallaci a makabarta musamman in ya zanto a kabar makabartar nan an binne wani salihin bawa da ya shahara da ibada ko wani malami da ya shahara da ilimi da tsoron Allah to karshen ta mutane su mayar da wannan wurin wata cibiya ta tabarruki da wannan kabarin to wannan kuma sai bayi zuwa ga shirka to duk titin da zai kai zuwa ga shirka sai shari'a ta karya gadon bayan tun farko kafin a je ko ina dan saboda a tsarkake addini a tsarkake tauhidi an fahimta da kyau ko wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito wa zada muslimun imam muslim yayi kari a cikin riwayarsa da yace wannan sara ma'ana qatala Allahu al-yahuda wan nasara akwai karin nasara ma'ana Allah madaukakin sarki ya halakar da yahudu da nasara yahudu da yan mushin kenan saboda me ittakazu qubur anbiya'ihim masajid ولهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولهما لميري نقوم zuwa gawa al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim haka imam al suna da wani hadisin min hadisi aisha wanda aka karɓo daga aisha Allah ta kare da a gare ta tace me kanu idza ma fihim ar-rajul salih banu ala qabrihi masjida kanu sun kasance susuwa yahudu da nasara idza mata fihim ar-rajul salih idan mutum nagari ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci a makabartarsa haka yahudu haka nasara suke da ta ce kano kana magana akan nasara ne saboda yadda hadisi yake hadisin na ita Aisha ne da kuma mu Habiba wanda sun je Habaka kasar Ethiopia kenan sai sai ga wani katon coci da sai ga cocin kuma da suka leƙa ciki sai sai ga hotuna kuma hotuna irin wanda ake zanawa a yi hoton wani salihin bawa nan a yi hoton wani mai bada sai suka suna faɗawa annabi ga abin da muka gani da muka je Habasha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa waɗannan ɗabi'ar su shine idan salihin bawa ya mutu a cikin su sai su gina masallaci ko wurin ibada a daidai kabarinsa sai kuma su zo su zana waɗannan hotuna sai ya ƙarin bayani ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah waɗannan su ne mafiya sharrin halitta a wurin Allah ula'ika shirarul khalqi waɗannan su ne mafiya sharrin halitta saboda me saboda dangin wannan aiki da suke mara kyau shine daukan kabarin wani salihin bawa a mai shi masallaci da ko kuma wannan zane zane ibnu taymiya yake cewa jama'u bainal fitina fitnatul quburi wa fitnatul tasawir wato ga gina makasallaci a makabarta ga kuma yin wannan zane ko mutum mutumi da suke yi yace dukkan su kowanne zunubi ne mai zaman kansa an fahimta da kyau waɗannan hadisai duk suna nuna mana ba a gina sallah ba a gina masallaci a makabarta kamar yadda ba a daukan kabari kuma a shi cikin masallaci haka kuma ko da ba masallaci cikin makabarta ba shi halatta yin sallah a cikin makabarta saboda akwai hadisi ingantacce na imamu muslim annabi ce la tusallu ilal wa la tusallu alaiha kar ku yi sallah akan kabari kuma kar ku yi sallah kuna masu fuskantar kabari ma'ana ko da ba masallaci cikin makabarta ba shi halatta ka ce za ka yi sallah cikin makabarta ko da daidai inda za ka yi sallah din nan kaburbura ba su kai wurin ba amma dai ai yana cikin location din makabarta ko to ba shi halatta kai sallah ba shi halatta kai sallah shari'a musulunci da haramta duk wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kamata a kiyaye wannan kwarai da gaske wa alaikum salam hmm. kamar wani rinka tambu ga haka yin ya kuma sa ban fahimci tambayar ba ya hakuri ina son fahimta su sai ba da ansa kan abin da na fahimta to shi gaya kai aka zagaye mai da ita aka kewaye mai to hmm. a shi masallaci ne aka yi wanda yake da katanga da makabarta ko kuma ne a fito da shi waje daga idan wajen makabartan sai kawo shi wajen makabarta sannan a ji sallah ba komai tunda a waje aka yi ake yasa na ce ku bari in fahimta da kyau wannan wannan abin da ka faɗa mun na fahimce shi ba komai akan wannan kai na wani ne daban ba nan ba eh, idan mutum ba ko misali ya zo garin nan ya mutu hmm. sai a ɗauke shi sai a kai shi wannan dakin yana cikin makabarta amma an keɓance wuri wai su a ya guri farata. a tsara ya dalla tambayar wannan malamin fili ne a wajen makabarta makabarta tana kewaye da katanga idan aka zo za a yi wa mutum sallah sai a yi masa a filin nan da ke waje wanda ba cikin makabarta ba wannan sallah ta halatta tambayar wannan malamin a cikin makabartan ne aka ke aka keɓance wani wuri aka kewaye shi aka mai da shi kamar wuri na yin sallah ga waɗanda ba su da galihu haka ne amma cikin makabarta ne sai dai an kewaye shi daban wannan bai halatta ba don ya zama masallaci cikin makabarta naka ya halatta naka bai halatta kun bayin da kyau kuma ku ƙara fahimtar matsala idan aka ce rikar makabarta a matsayin masallaci suka ce sa din ba wai sai an zo an yi ginin ba yin sallah wurin kawai ya nuna ka rike shi a matsayin masallaci ita khasahu masjidan yin sallah a wurin kawai ya rike ya zama masallaci sannan kuma mayar da wuri makabarta ba wai sai an kawo kaburbura da yawa ba ko kabari ɗaya aka sa a wajen ko biyu wurin ya zama makabarta don haka shi ko bai halatta a masallaci ba kenan kun bai tona da kyau kuma wannan hukunci kafin annabi ya mutu da kwana biyar kacal zazzabi na damunsa ciwon azali na damunsa yana rufe da mayafinsa da an jima sai ya buɗe kansa daga cikin mayafi yace la'anatullahi alal yahudi wan nasara ka gora anbiya'ihim masajid sai rufe kansa idan an jima ya sake bude kansa yace la'anatullahi alal yahudi wan nasara ka gora anbiya'ihim masajid aisha ce yuhazziru ma sanabu kamar yana yana fadakar da mu musulmai kar mu irin abin da suka yi kafin annabi ya mutu da kwana biyar kenan kaga karshen abu kenan sanaka ce an shafe shi kuma hadisin yana cikin bukhari karshen inganci kenan ko saboda haka ba shi halatta yin sallah a cikin makabarta bi ayi halimin min na'am wa alaikum salam a masallaci wanda ta rasu ya kasance ina ka kabarin hmm. wanda ke yaje ya sallah hmm. Hmm. ina ne ina ne wani hadisi ya sha bamban da wancan wannan aiki ne na annabi wancan magana ce tashi umarni yayin da duk aka ce ga aikin annabi ga umarninsa kana aiki da umarni ne ka bar aikinsa domin a cikin aikinsa akwai ihtimali na kususiya amma a cikin umarni ku ba kususiya ka fahimta wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga hadisi daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi yace ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam khailan annabi ya aika da mahaya dawaki alkhailu su dawakin kansu amma idan aka ce ya aika da dawaki a ba yanzu zai ya aika da dawaki su kadai dole akwai mahayansu annabi sallallahu alaihi ya aika da mahaya dawaki masu kai hari ko farmaki inda abokanan adawa suke faja'at bi rajulin sai su mahaya dawakin nan suka zo da wani mutum a matsayin farsanan yaki sun kamo shi farabatuhu bi sariyatin min sawar masjid sai suka daure shi a jikin wani ginshiki cikin ginshikan masallaci al hadith muttafaqun alayhi hadisin ya zama bukhari da muslim suka rawaito shi yanzu wannan me yake nuna ba ya halatta kafiri shiga masallaci dan gashi an kamo kafiri bai da ba annabi ya ce a daure shi a masallaci kwanan sa uku kuma ana kamo abinci daga gidan annabi yana ci saboda haka yanzu aka zo za a gyara banka za a gyara speaker za a gyara an faya ba mu samu musulmin da ya iya ba sai dan mushar shi kenan yan kwamitin masallaci sai su kawo zo gyara kada wa dan za zafin kai sai ya da gudanar ne shiga masallaci da la yakar bil masjidil haram ba da abin ma za a ba wannan mutum da aka kamo shine Sumama ibn Usan a can kasar najid yake yayi ta'addanci ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba daidai ba Annabi ce idan an same shi duk inda yake aka masa shi Madina sai ga shi ya shirya za shi ziyara makka sai su habbai suka kai masa hari sai suka kama sai suka zo da shi da suka zo da shi annabi ce waɗansu suka ce annabi ce a tsore shi a masallaci waɗansu suka ce a a sahabbai ne kawai sun san ba wani haramci suka je suka ɗaure shi a masallaci in ma annabi ya ce in ma sahabbai ne suka da kansu karfi dai annabi ya san yana masallacin a daure kuma ya sa a ka rigar kawo masa abinci daga gidansa da ya zo ya same shi yace mama ibnu usal me zaka ce kai ne ka kashe min jama'a ta yau ga kuma a hannuna su mama ce me zan ce <laughs> wai me zan ce barawa a hannun mata ko yo me nake da shi da zan faɗa yace idan ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanta a kashe shi idan ka yi min afuwa dama ka shahara da afuwa <laughs> sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya karkata kai ya kyale washe gari annabi ya sake faɗa masa wannan magana ya sake rime ta ansa jiya washe gari haka a karo na uku sai annabi ce ku saki shi ya cikin sa an masa afwa sirajul baraya la yazigu anil huda جميل القضايا لا يحيف على العدا صلى الله عليه وسلم وانت سراج البرايا شنو فتلن هلتو غبا ديا لا يزيغ عن الهدى بايا كوتي مشريا جميل القضايا شي يفي kowa iya zartar da hukunci la yahibu alal ida baya zalantar abokanan adawa adalci ke musu afuwun anil jani wa qad yatawaqqafu sallallahu alaihi wa sallam yace ku sake shi bayan an sake shi bayan garin Madina yace kai wannan wata irin abuwa ce wani irin tsari ne wannan addini ke da shi in yi musu ta'addanci ni a yafe mu a daure na auren ɗakin ibadar su shugaban ya rika sa ana kawo abinci safe da yamma da dare gidana yace me zan yi sai je wanka ya dawo zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shiga musulunci ya shiga cikin addinin musulunci to dai wannan hadisi mahallin shahid cikin sa dai ma'ana halaccin wanda ba musulmi bai shiga masallaci wannan ba komai sawa'un wanda ba musulmin nan ba yana cikin halin kitab ne ko yana cikin mushrikai ne wannan dai a lokacin yana cikin mushrikai halin kitab kuma annabi ya ta karban su a cikin masallaci wafdu najran kungiyar kirista ne suka zo daga najran za su yi wa annabi tambayoyi a masallaci annabi ya karbe su suka yi duk tambayoyin da za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam na ba su ansa tambaye shi ba su ansa a sakamakon zuwa ne aka saukar da suratu ali imran gaba ɗayan ta bayan duk annabi ya ba su hujja suka ji shiga musulunci sai Allah ce to yanzu ba abin da ya rage sai ka nemi ku yi mubahala ka ce kaza sun kiyarda ka ce kaza sun kiyarda man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa lada Allah natallahi al kadhibin sai suka gudu ba sai dani mu wahala ba a take shi kaga kirista ne annabi aka sai su masallaci wato kenan wannan yana nuna halaccin abin idan bukata ta kama na'am a dangane da magana gina masallaci a makabarta hmm. wani malami wanda suka jagoranci gina masallaci kawarin shehu kan ya ce dalilin da ya sa su ke masallaci a makaranta shi ne a yin suratul kafi wa qala alladhina ghalabu ala amrihim la tasibanna alaihim wasila hmm. to uh, wanda sai rinja akan maganar halin uh, ashabul kafi suka ce za su gina masallaci shi yasa wasu suka wannan mun ba su ansa tun su ne a can Kano cikin lantarki su zurfa ne da gobe cikin ansar da muka bayar shi abin da yake cewa waɗanda suke ganin ya halatta a gina masallaci a makabarta sun kafa hujja da ayan cikin suratul kahfi qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida wannan ita ce hujjar su ta gina masallaci a makabarta wai abinda ayar take cewa qala dangane da kisar ashabul kahfi ne qala allazina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suke da rinjaye kan al'amarin su cikin mutanen su kenan suka ce me lanattakhizanna alaihim masjida lalle za mu gina masallaci a wurin da suke dinnan to waɗancan mutanen su waye musulmai ne ko kafirai ne malaman tafsiri sun yi magana biyu waɗanda suka ce musulmai ne waɗanda suka ce kafirai ne magana cewa kafirai ne ita magana mai rinjaye ka تفسير ابن كثير kasir تفسير ابن جرير الطبري jarir تفسير البغوي duba tafsirin bagawi kafirai ne suka ce za su gina masallaci ga waɗancan ashabul kahfi inda suka mutu inda suke cikin kogon nan za su je su gina masallaci a wajen domin kalmar almasjid tana nufin wurin ibada su kuma yan nasara ne suka ce za su yi tak a wajen kuma dama annabi ya ce su yan nasara su suke wannan aiki qala Allahu li hudu nasara isa kazo kubur anbiya'ihim masajid na'am to su kuma za su yi koyi da su kenan wannan kenan na biyu an sami sauki ka kaddara waɗanda suke wannan aikin musulmai ne ka kaddara ya halatta cikin shari'a su mu yanzu muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu kafa hujja da abin da suka yi ne ko da abin da annabi shar'anta mana in ba haka ba duk wanda ya zunubi sai mu ce to fatubu ila bari'ikum faqatlu anfusakum ba ga bane ba zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa at-tawwabur rahim a shari'a su ba haka bane idan mutum ya zunubi sai kashe kansa haka ne to mu ma haka muke yi mu ku sai Allah ya ce tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min تهتي الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير كذا سريعة المدبن كاسو دبن شرع من قبلنا نيوانا ذاتك بوجه دي سريعة الوطن دي سيكا كم سريعة المكمتا ساقا موانا yanzu inda Allah zai kullo da ashabul kafir da ya tashi annabi Musa alaihi salam da ransa ba abin da za su yi dole sai annabi Musa ba zai ba taura ba dukkan annabawan da suka wuce inda yanzu Allah zai farfado da ransu wajibi ne su yi aiki da Allah Allahu da rasulullahi to ajiye shari'a su gaba ɗayan su to yaya muna lokacin annabi Muhammad zamu kafa hujja da aikin waɗansu mutane da suka biyo bayan ashabul kahfi kaga babu hujja cikin wannan an gane ko shine a lokacin da cikin asan da muka ba su muka ce cikin tafsirin da kuka yadda da shi akwai tafsiri na aljami'u li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi wanda yake babban malami ne a mazhabar malikiya ku duba tafsirin ita wannan aya cikin tafsirin qurtubi ko me ku me yake yace ba a kafa hujja da wannan aya dan gina me masallaci a makabarta yace in mutum ya kuskure ya gina masallaci a makabarta yace dole a rushe masallacin imam al-qurtubi yana nan cikin tafsirin qurtubi to da muka yi wannan muka yi wannan muka tattara references muka ba su ba su ce komai ba dan ba za su duba ba yau sun duba za su gani to sai dai ai shiru kenan فجاءت برجل بربطوه بسارية من سوار المسجد متفق عليه وأنه رضي الله تعالى عنه an karɓo daga gare ki wato shi abu hurairah kenan ko radiyallahu ta'ala anhu anna umara marra bi hassana yunshidu fil masjid falahaza ilayhi faqala oyishidu wa fihi man huwa khairun minka an fahimta ko an karɓo hadisi daga Abu Huraira yace anna Umara marra bi Hassan Umar dan Khattab ya zo ya wuce Hassan ibn Thabit al-Ansari kenan ya zo ya wuce shi a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yunshidu fil masjidi yana rera waɗansu baitocin waka cikin masallaci falahaza ilaihi sai Umar ya alare shi haka dan yi masa inkarin abin da yake ban me zaka rinka rera ta baitun waka cikin masallaci fa qala sai Hassan bin Sabir yace kad kuntu unshidu na kasance tun da can ina rera baitun waka a masallaci wa fihi man huwa khairun minka wanda yake alheri yana ciki kuma ya ganna ko bai yana ni ba wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Sabit ya shahara da baitocin waka wanda yake mayar da martani ga kafirai in sun faɗi bakar magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kasidu kyawawa da yayi da kasidar da yayi wajen mai da musulmi kafirai da wanda yayi wajen sulhul hudaybiya da wanda yayi wajen yakin badar kasidu waɗanda suke masu kyau matuka abinda suka kunsa yaba annabi sallallahu alaihi wasallam da siffanta shi da sufofi da suka dace da shi da mayar da musulmi ga kafirai dangane da bakar magana da suke fadawa annabi ko suke fadawa musulunci da musulmai abinda kasidun Hassan bin Sabit sai kenan kuma annabi bai hana shi ba yana yi yake cewa juhum wa ruhul qudus ma'aka haka annabi yace yi musu zambo malaika jibril na tare da kai hadisin yana cikin bukhari wannan ke ne na nuna me a cikin masallaci ya halatta karera baitin waka kasa ko mun ci tsakanin waka da wake yau dan a bambance mu a Hausa duk ko da mukan ce waka da sauransu amma su a Larabci idan sun ce ashiru shine irin rubutacciyar waka wanda take da wazani sananne wanda malamai suka a ilmin arudu ake gane wannan idan sun idan haka sukan ce alghina ko al'ughniya sai zanto waka wanda take da yan anshi da kayan kida to duk waka da yan anshi da kayan kida haramun ce duk waka mai yan anshi da kayan kida ko bandiri ko kalagu ko goge ko gurimi ko molo ko dundufa ko taushe dukkanin su haramun ne qaulan wahidan haramun ne an fahimci wannan da kyau qaulan wahidan haramun ne ko mutum annabi ya ba cikin haramun ne an fahimta da kyau inda aka halatta a kada wani abu a yi waka wurare ne guda biyu a cikin musulunci wuri na farko idan an ɗaura aure mata su hada a cikin gida su kadai su kada wani abu ko ƙwarya su ɗan shakata da wani abu na waka su kadai ba tare da maza ba wannan ya halatta a cikin hadisin annabi an dauko amarya za a kai ta annabi ke cewa menene wannan aka ce ai amarya ce za a raka ta gidansu yace ko ba ku ɗare da ko wani abu ba ku cewa komai suka ce me za mu ce yace ku ce a a atainakum atainakum fa na nuhayyi ku sallallahu alaihi wasallam atainakum atainakum fa nuhayyi ku an zo ka abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wuri na biyu ranar idi hadisi ya tabbata cikin bukhari ranar idi waɗansu 'yan mata guda biyu suka shigo ɗakin aisha suna kada wani abin kiɗa suna raira irin baitocin waƙan da aka yi amfani da su wajen yakin al'aut da tun lokacin jahiliya suna raira wannan abin nan din da annabi ya zo sai ya wuce su sai ya je kwanta kishin gida ya rufe kansa da mayafi can sai sai na abubakar ya nemi izini sai ya shigo cikin gida sai ya gansu sai yake cewa da su yanzu algaita shaidan kuma a gidan annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam da kai yace kyale sa abubakar yau ranar idi ce sai malami suka ce karkashin wannan hadisi zaka fahimci fikihu biyu alal akalli na farko annabi bai yi inkari ga abubakar ba da ya ce yanzu algaita shaidan a gidan annabi annabi ya yarda algaita shaidan shaidan da sai ce ba haka bane ba amma ya nuna halacci ne ga rana ɗaya kawai ita ce yauki ranar idi kuma shi ma ya zanto mata ne su kaɗai kuma a cikin gida ba a waje ba banda nan gurin ba inda aka yi da wannan dan kar wani kasa yan bandiri suna fakewa da irin wannan hadisan su ce yan mata ne suka haɗu suka yi sai ka ce yan mata suka yi aina zai ce a dakin Aisha ba maza a ciki ba a wace rana ranar idi ban da ranar idi kana da hadisi ko da idi wanda nuna an yi a rana ba idi ba babu to ma sai mu ce to kai ma sami yan mata guda biyu su yi kuma a cikin gida su kadai kuma a ranar idi ba shi kenan ba in kai wannan kai aiki don hadisin da kai wani abu sai mu ce to karin bayani ne daga wajenka hadisin bai ce haka ba an fahimta da kyau to amma a shi shine rera waka wato rubutattun wakoki waɗannan babu laifi ga sanan da Hassan bin Sabit أردت ديار زينب بالكثيب كقط الوحي في الورق الكتيب تداولها الرياح وكل زون من الوسمي منهمر سكوب فألقى رسمها خلقا وألقت يبابا بعد ساكنها الأبيب بدا أنك تذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيب وخبر بالذي لا عيب فيه بقبر بصدق غير إخبار الكذوب بما صنع المليك قداة بدر لنا fil na min an-nasibi ka anna jam'ahum ira'un badat arkanuhu junah al-ghurubi فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب أمام محمد قد وزروه على الأعداء في لفه الهروب هل هو عندك سوى muka ɗauke su muka jefa su cikin bayan an karkace kafirai kenan ka san ɗauke wajen karfi goma sha biyar aka jefa cikin rijiyar nan ta bayan an jefa su annabi ya kwana uku a wajen da ya tashi zai koma madina sai je daidai wajen kabarin su yana cewa ya kai utuba ibn rabi'a ya kai shaiba dan gidan rabi'a ya kai wane shin abin da na faɗa muku din nan yanzu kun kun ga ya zama tabbas Umar dan Khattab ya zo ce ya kake magana da gawawwaki kwana uku abin da cikin rijiya yace wallahi kai yanzu baka fi su jin abin da nake cewa ba baka fi su jin yanzu abin da nake faɗa sanadi ma'ana Allah ya sa muku ruhin su dan kunyatar da su kafin a sake daukewa cikin cewa da muka jefar da su yunadihim rasulullahi lamma kasabnahum kabashiba fil qalibi alam tajidu kalamu kana haqqan wa amru allahi ya'khudhu bil qulubi ite fa ma nasu wa law nadafu la qalu sadaqta wa kunta za amri musibi to kaga wannan dukkan sa shi'ar ne nazir shi'ar wanda yake an halatta shi an fahimta ko ko da hausa kai ko da larabci kai irin wannan waken ba a cewa kai kuskure abinda ake so duk abinda zaka faɗa ya zama daidai kar ka siffanta annabi ka bashi wata siffa daga cikin sufofi na ubangiji wannan kai kuskure kenan kar ka rage masa wani matsayi ka ba shi matsayi na wanda ba na annaba ba na sauran da magarin mutane nan ka ci mutuncin annabi sunan kenan ka siffanta shi da siffofin da ka sani a karanta ana siffanta shi da su wannan baka yi laifi idan kai wannan an fahimci wannan da kyau duk masu waka yawanci inda suka yi laifi wajen guluwi mai alburda ya faɗi kalmomi da suka dace da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi kalmomi kuma da ya ɗauki annabi ya bashi matsayi kamar na ubangiji kaga yazo yace wa mablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu llahi kullihim yace gaba abinda makurar ilimin mu gaba da annabi mun san shi dan adam ne duk da cewa shi dan adam ne shine mafificin halittar Allah gaba daya kaga wannan ba kuskure a nan amma da yazo ce amad da athun nasara fi nabiyihim wa qul bima ita madahan fihi wa hatakimi yace dai na fadar abinda kyale abinda nasara suka fada game da su da suka ce dan Allah ne kyale wannan maganar ka fadi duk abin da kaga dama game da annabi ma'ana ko da ka fado da tafi tafi kenan yace wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lahu wal qalbi yana daga cikin wani bangare na ilimin ka yana daga cikin ka wani bangare na judika kyautarka da baiwarka duniya da kishiyarta wata ce kishiyar duniya to yake wani bangare ne na kyautar annabi annabi ta nashi ne duniya ta annabi ce lahira ma ta annabi wa min ulumika yana daga cikin ilminka ilmin lahu wal kalami ka san abin da lawhul mahfuz ya kunsa gaba daya ka san abin da alqalamin kudura ya rubuce gaba daya ne rage ma Allah kina ka ga wannan kuskure ne karka to za ka yi ta je irin wannan ko waƙen larabci ko an hausa waɗansu ka ji sun yi daidai waɗansu ka ji kurakure da dama idan ka ɗauki infiraji ta dr aliyu na mambu za ka ji waɗansu wuraren sun yi daidai waɗansu wuraren kuma akwai kurakure da yawa wani wurin ka ji wa'azi ka ji faɗakarwa yana magana akan mutuwa ta tira sama ta saɗaɗo ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo karkashin kafa in ta kurɗo ba ta kyale sari da kurkudu ba kaga wannan magana ce ta gaskiya in ta zo an daina yawo dan faji ko ko barawo babu shingin kai da kawo ba ta tare sai da ciwo ita ba tare da lafiya ba an ga duk wannan magana ce ta gaskiya ba wani sarara a mutuwa ta san babban bata san yaro ba kaza kaza duk wannan magana ne duk ya ga magana akan mutuwa ita dubi dai ga sarakunan mu wanda sun rike kasar mu masu ko daraja gare mu dubi shehu mujaddidin mu ka tuna ba za mu dawoma ba yau ina sarkin musulmi bello ko abdul karimi musa ko abdul salami sun wuce wannan makami ba san dai wanda ta rage ba duk sun mutu umarin dallari korau ya mace a kuma su sau haka yaro ɗansa sallau ba su dawo haka yau a zazzau su a bata ina aliyu ba ba sun wuce sai an batansu sai tunanin dukiyarsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka kara ganin ɗayansu in ba zure da sun bari ba duk ya gama magana wannan sai ce in dai mutuwa ce ku daina maganar tun da dai muka san akwai ta ba mu shakkar aukuwar ta sai mu daina faɗin halitta yan uwa mai tattalin ta tun rai da kai da ta ba ya tattalin ta yake tattalin ta kiyaye haddi zuciya ta yi istihadi sai da koye a bar fasadi har a kai ga biyan maradi ba sai an san lafiya ba ka fito maganganu ne masu kyau waɗannan to amma idan ka ɗauko ta magana kuma daban ma dukun maka sai ne zani kewa ta ishe ne ɗaya bugun kakan husaini in yabo a cikin suhuni a gaban sa ba don kyamaki ba in gabata da gaisuwa ta gun mafificin halitta wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi in faɗa masa irbukata bukata gare ni ta tsananta dan bai taba kyalle mai kila ba ga mai da shi Allah kin Allah ya ce wala tadu min dunillahi ma la fa innaka idan to wata waka da larabci ko da me akai wani wake sikilin da zaka daura ina ya dace da daidai ina ne bai dace da daidai ba abin da ya dace da daidai ya zama karɓaɓɓe a shari'a abin da bai dace da daidai ba a yi wurgi da shi a shari'a hmm. eh. shi amshin din nan idan ba ya halatta aikin nan shine yake bukatar abin nan ba ta maganar sahabbai sun ansa ba kila abin da za a iya fakewa da shi shine a lokacin da sahabbai suka yi zazu kalfandak ne ko ina ne inda suna cikin wannan suna karkashi suna rera sun subaito sun wakoki guda biyu cewa kafirai sun zo sun tara mana idan a aradu fitnatan abaina sai su daga murya gaba da suke abaina to amma wannan za ka samu ba wata kasida ce shirye da suka yi ba wanda su kalmomi suka amfani da su don sa karkashi suna ginin kandar mm. dangane da maganar manjuri mm. sun ce an yi ta lokacin da za a tafi maza Allah sallallahu alaihi wasallam kan yadda wada mm. menene wannan ba gaskiya bane ba cewa an tare annabi waye da mandiri lokacin da yau hijira zuwa madina wannan ba gaskiya bane har a rera wannan baitin wa qad tala al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da alillahi da'i ayyuha al fi nadita bil amr almata'i matai jita sarrafa al-madina marhaban ya khayra da'i wato inda zaka gane kuskuren wannan waƙar shi ne kuskuren tarihi geographically garin madina yana arewa da garin makka idan kana cikin madina sai mutumin makka ya zo zai zo madina kai kuma za ka fito ka tare shi kai masa lalai ku garin madina kowace kofa daga cikin kofofin madina za zaka fita ta kofar kudu tunda wanda zai zo daga kudancin ka zai to sani ya fi wada'i kuma tana arewa da madina ne can kan hanyar ta kaga inda wannan waka sai daban inda wancan sai daban dan haka ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ya kawo wannan tala al-badr alaina min sani saniyatul wada'i in ma ya tabbata an yi wa annabi wannan ne lokacin da ya dawo daga yakin tabuka dan daga hanyar shan yake an bai ko kuma su ma baitoci biyu ne guda biyu ne duk wannan karin da su kansu waɗannan guda biyu kuma da ifai ne riwaya amma dai shine wanda za a ce akwai abu a rubuce ta fuskar ilimi wancan kudin rudan ne babu shi ta fuskar ilimi cewa an tambaya annabi an tambaya annabi da waka hadda bandiri babu shi ta fuskar ilimi duba cikin sahih bukhari kitabun hijira lokacin da annabi zai zo madina sahabbai sun yi kwana uku ko hudu kullum suna fitowa su dade su yi ne bai zo ba su koma rana ta yi su koma ranan da zai zo sun zo sun gaji da jira ma sun koma sun tafi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam wani bai yahuda yana gona sa shi ya fara gano annabi ya garga yana kiran sahabbai na ta ta'alu ila jiddikum ta'alu ila jiddikum ku zo ga wanda kuke nema ya zo suka tare shi ba wani kida ba wata waka ba waka ba kida haka yake a cikin bukari haka yake a cikin littafin asiratun nabawiyya na ibnu hisham saboda haka duk waɗannan labarai ne marasa tushe na'am saboda haka dai wannan hadisi na nuna mana cewa daga cikin hukunce-hukuncen masallaci idan mutum ya rera wani baiti na waka wanda yake na daidai babu guluwi babu shirka cikinsa babu laifi don gaishe Hassan bin Sabit yi kuma hadisin bukari da Muslim ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man sami'a rajulan yanshulu dallatan fil masjid falyakul la raddaha Allah alayka fa innal masajida lam tubda li hadha annabi ce man sami'a rajulan yanshulu dallatan fil masjid wanda duk yaji wani mutum yana shelar wata dabbar su da ta bata a masallaci yana tigiya na dabbar su da ta bata a masallaci fal ya yaqul to ya ce da shi la raddaha Allahu alayka kar Allah ya dawo maka da ita fa innal masajida lam tuhna li hadha ai masallatai ba a gina su ba dan su zanto wurin tigiya filin tigiya da sanarwa rawahu muslim imam muslim da ya rawaito shi duk wanda ya ji wani yana shela a masallaci cewa abu kaza nawa ya bata to abin da zai ce masa kenan fal yaqul la radda Allahu alayka kada Allah da maka da ita to wajen wannan fal yaqul din sai malamai suka yi sabani shin zai faɗa haka ne a bayyane ko zai faɗa haka a sirrance waɗansu malamai suka ce wa sirrance za faɗa waɗansu malamai suka ce ba wani maganar sirrance annabi ta yi ya faɗa ai wazi ne wazi ba a sirrance ka faɗa masa kalara dan ga karin bayani fa innal masajida lam tubna li hada saboda haka a zahiri ne zaka faɗa wa mutum kuma suka ce wajibi ne ka faɗa in ka ji mutum na tijiya din wala abu ne kiwa ba da tijiya ita ce me idan misali ah, wani ne na fa eh sai za ga sai samu ko ba mu ko ladan yau da Allah ya yi kiyamu da mutum da ya faɗa a kullum eh tunda hadisin ya nuna akan cewa shi mai kayan da in yi da aka eh. makana sai ya sa liman yayi wato yayi dabara shi bai yi ba sai ya sa liman yayi amfani da dalla ga dukkan dangin abin da ya bata sai me batacciyar dabba kamar ragonka tinkiyarka jakinka alfadarinka ya bata sai ka zo masallaci kana tigiya to shine wannan hadisi yake magana akan sa to shine malamai suke sabani sauran al'amuran da ba dabba ba fa al'amuran amfani ka manta hula a masallaci ka manta takalmin ka a masallaci ya salwanta ka manta agogo a masallaci za ka yi tigiya ko ba za ka yi ba waɗansu suka ce tunda su ba sa karɓan sunan dalla za ka yi waɗansu suka ce ba za ka yi ba an yi amfani da dalla saboda shi ne mafi rinjayen abin da yake faruwa a wancan lokaci ba wai dan keɓance ita ba don haka dai ba shi halatta yin cigiya a masallaci cewa abu kaza wa ya bata ba shi halatta fa innal masajida lam tubuna li hadha ba a gina masallaci dan wannan ba in zaka yi cigiya sai ka tafi gidan rediyo ko ka je ka tafi fili a jarida sai kai eh wancan duk ɗaya ne duk ma'anar su daya abin inda dalla take kuma wancan na ga yana magana akan wani abu ne masa hmm. wannan kuna ta mana eh wancan nan ma wanda ya bata din ne da aka ce malamin arrifa ada damiru liya muannasan to ligar akil din da malamin muannas ne ko wanda ke zuna dabba ce kenan na'am kamar masu neman taimako kuma ciwo ya zama wannan neman taimako ne wanda baya da lafiya an rubuta masa magani a asibiti ya tashi bayan an gama jirgin yake jama'a kaza wannan ba cigiya bace ba neman taimako ne bara ce wannan ita bara idan mutum na cikin halin gaganuka ya roki mutane babu laifi ya halatta waɗansu sun zo masallaci sun fata bukatun su annabi ya tara jama'a ya ce a taimaka musu ba komai akan wannan sai dai yan an san mutane sun mayar da wannan sana'a sai aka ɗauki mataki don rage masu kare ta karfe irin wannan babu laifi dan maslaha saboda in sun mai da bara din sana'a waɗansu suna mai da bara wani kamar wata ibada ce da ake neman lada da ita wa alaikum salam fi eh kasance annabi ne kawai ya yi Allah ba shi kuma yi jayyar waɗannan yi ana annabi ko kuma ayyan wannan aya mutum zai yi jayyar in ka nuna da shi da su fara ya ce ka yi da zafi da mutum da zai kai mu ba hala da su wannan yana bukatar bincike ba zan iya baka ansa da gaggawa ba ta zo dai kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma shin shamilatul jami'il umma Allahu akbar na'am wani kamar da tambaya abin da ɗan uwa ke tambaya kaya ne suka mata a masallaci da wani sai wa liman ko shi kuma liman ko ladan sai sanarwa ya jama'a abu kaza an samu abu kaza wani ya bar kuɗi kaza ko ya bar abu kaza ya zo ya bayani wanda ya san ya zubar da kuɗi ya zo ya bayani a baki shin wannan yana cikin abin da ya halatta ko bai halatta ba wannan ya halatta wannan sanarwa ce ba tigiya ba ce ba tigiya neman abin ake yi sanarwa kuma abin ne ga ake neman mai akwai bambanci tsakaninsu da juna a wajen larabci an fahimta ku don haka idan aka ce wannan sanarwa ce ake bayarwa sanarwa a masallaci ko babu wani nasi da ya haramta ta ya halatta a ce ya jama'a mun samu wani takalmi a masallaci idan akwai wanda yake ya bar takalmi rana kaza to zai bayani in mun ji shine mu bashi mun ga kuɗi a wurin alwala ko agogo idan akwai wanda ya bari ya zo ya bayani a bashi ya jama'a za a yi lacca a wuri kaza za a yi wa'azi wuri kaza ya jama'a ko dauran auren wane ya jama'a wane ya rasu a ji a yi ta'aziyya ko a yi kaza duk wannan ya halatta babu komai waɗannan dukkan su ba cigiya bane ba ku fahimci cewa abinda nassin hadisi ke magana a kansa abin ne ya kasa sai ka shi ya tashi a masallaci na cewa ya jama'a je na zo masallaci na barka kal wannan shine hadisi ke cewa sai ka ce shi larar da Allahu alaika ya jama'a na zo masallaci na bar littafi na wanda ya gani ya bani sai ka ce larar da Allahu alaika shine abin da nassin hadisin annabi ya faɗa na'am na da tambaya ne a kai wani an yi magana ne akan wani ya samu yana cikin in abincin ya shaƙi yi zai iya kwanciya da ke shine abin ya dame ne wannan matsala ce da malamai suka yi sabani mutum yana cin abinci kamar kifi ko kashi sai ya matsale masa a wuya ta yadda bai samu abin da zai sha ba ya wuce sai ruwan giya zai iya kurba ya wuce suka ce zai iya kurba ya wuce domin ad-darura tubihul mahzura larura in ta zo tana halatta maka abin da da haramun ne mushi haramun ne yadda nasi ya zo kan giya ya haramta haka nasi ya zo kan mushi ya haramta amma in kana cikin halin ga kanika ya halatta ka ci mushi ka fahimta da kyau wannan fa Allah ya riga ya san uzurin ka in gaske ne <laughs> kar mutum ne ya create din uzuri na ƙarya don ya kwamfadi giya ita barata wa anhu radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah su kare yadda a gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yamta'u fil masjidi faqulu la arbaha Allahu tijarataka annabi صلى الله عليه وسلم cewa idza ra'aytum man yabi'u idan kunga wanda yake sayar da wani abu aw yabta'u ko yake saye fil masjidi a cikin masallaci faqulu ku ce da shi la arbaha Allahu tijarataka kar Allah ya sanya wa kasuwancin kariba a cikin masallaci ana zaune da ake tattauna kai wanda na ga wani yadi nan mai kyau a kasuwa lokacin sai da shi ne kaza ne ya dauki kudin ya bayar wanda ya saya san aikata haram da shi mai sayan da wanda ya saya ko suka yi cinikin agogo ko suka yi cinikin wani abu waɗannan waɗansu malamai suka ce ya shafi saye da sayarwa waɗansu suka ce banda saye da sayarwa ko da ka ɗauki lebura ku yi yarjejeniya da shi cikin masallaci shi ma yana wani ya zo kuka da zai a ah, wani mai gyaran lantarki ne ina son da Allah za ka yi mai gyaran lantarki wani mai gyaran wuta mai gyaran famfo ne da Allah wani ko ina son za a yi mai aikin famfo wani mai gadi ne da Allah wani da yana da mai gadi kuka tattauna kuka yi a cikin masallaci duk sun aikata haramu za ka faɗa musu wannan ka ce la arba Allah tijarataka saboda haka ba a saye da sayarwa a cikin masallaci wannan yana daga cikin hukunce hukuncen masallaci ya rage na mu ce ina ne daidai haddin masallaci wato da yawan kila abin da suke so su yi tambaya kenan dama an ce wai rashin hakuri shi ya kawo mai wanda ta haifa idan an yi hakuri yana da yawo da kafa za a ce me sunan kai ce kaza amma rashin hakuri ya kawo sai mun tambaya a ya rage na musan menene haddin masallaci a hakikanin gaskiya haddin masallaci wanda ba saɓani a kanta shine kewayen cikin kokowar masallaci din amma idan kana daga waje ko kana cikin rahaba wannan baya karban sunan kamar nan cikin masallaci ta wata fuska amma ta wata fuska kuma zai karba an fahimta ku ta fuskar da baya karban sunan masallaci shine yanzu zamu ce duk wanda ya zo daidai rahaban na inda mutane ke zaune a waje daidai ke da hukuncin wanda ya shigo masallaci ta yadda wanda ya shigo masallaci mun san zai tafi yatul masjid ko to wanda ya zai daidai can gurin zai ɗebi ruwa kun boye tafiyarsa shi ma zai tafi yatul masjid a bai da cikin masallaci ba amma kuma wurin masallaci ne tunda an kewaye shi ya zanto yana bin cikin masallaci tayar da wurin wanda ya gina shi ko da bayar da sosa ba za a ci gadon wurin ba duk ya zanto me masallaci kuma idan daga gida kace zan zo masallaci kaza dan in zo in saurari karatu kaza da kazo baka ce gobe sai ka zauna a nan wurin sai ka tashi za a kare ta ka ce baka je masallaci ba in ka ran ka kace wallahi gobe in Allah ya kai mu zan je zan je masallacin gidan marigayi alanci wa awat in sai karatun bulugul mara da ka zo sai baka shigo ba ciki an cika sai ka tsaya daga daidai waje inda mutane ke zaune ka na ka fara karatu kai tafiyar ka ka fara ka kama ka ba ta kama ka ba saboda me karar da za ka zo masallaci to amma kuma ka shigo ciki ba kun fahimta da kyau da haka gaskiyar al'amari ne nan cikin kokowar masallaci yana shine wanda wannan hadisi ke fara gaskatuwa a kansa ba za a yi ciniki sai ko sayarwa ba amma rahadar masallaci fa to nan gudun sai ya zanto wuri ne wanda aka yi sabani wanda mafi kyau shine mutum ya nisantar da kansa daga dukkan abin da yake mai sabani kun bayyana da kyau to ya kamata a kiyaye wannan kace me alaikum salam wani ne da ke jiya masallaci

matsala karatu ya zo kanta dole a faɗe ta ko to amma shin za ka iya aiki da ita a ko ina a kowane masallaci a kowane wuri da fahimtar mutane da addini ta yi nisa kwarai da gaske to don saboda haka wani idan ka faɗa haka kila daga nan ka hana shi sallan jami'a masallacin musamman idan aka rikin sa'a liman ya goyi bayan ka ya kai shi ta jama'a biyar na zo nan gurin na nemi ko ta zuba fahimta ba ban gani ba ka ce Allah mayar maka zai yi jidali ya rage malamai ce gaskiya ne annabi ya ce kar Allah mai maka to kila an kure shi ga masallacin kenan har abada saboda ya jahilci hukuncin addini to irin wannan sai a san hanyoyi da suke na karantarwa shi yasa shi yasa masallaci ko da lokaci ba sallah kadai take lafiya ce ba sai ana karatu gina masallata din yana da matukar muhimmanci sama da gina masallaci shi kadai idan ka gina masallaci ba a gina masallata ba sai ka gina masallaci a zuwa na bid'a a ciki saboda haka ya kamata dukkan masallaci na kansu salawat ba za a ce al'ummar musulmi za su haɗu su yi salloli guda biyar ya a mako ya kasance akwai karatu sau biyu a masallacin liman ko shi mataimakin liman ko ladan ko dai duk wani mutum da zai iya fa'idantar da mutane a ce a sa arba wani hadisi kullum hadisi ɗaya kawai za a karanta a cikin mako sau biyu kafin shekara an sauke hadisi arba wani hadisi a sa bulugul maram a sa littafin misali riyadu salihin a sa bukari a sa muwafa a sa wane ne sai da mutane gaba ɗaya suna zama yan birni ta fuskar addini in ba ta sai mutum shekara hamsin yana sallah bai yi ba da ita bambancin ta kenan sai ka karanta in ba karanta bare da ana yi ba da ko leburanci bane ba dole sai an yi karatu to babu yanda za a yi mutane kuma su fahimci addini sai in malamai sun ɗauki juriya ta fuskan karantarwa kaga wa'azi daban karantarwa daban an gane ko shi wa'azi daban karantarwa daban ita karantarwa ita ce ya kamata malami ya baiwa kaso saba'in cikin ɗari ko tamanin cikin 100 wa'azi ka bashi kashi 20 saboda shi wa'azi wani abu ne wanda ke ginuwa akan tunatar da mutane akan zaburar da mutane karatu kuwa yana ginuwa ne akan koya mutane ibada a aikace yanzu misali jiya nan gurin ko da ko shekaran jiya muka zama ta magana akan likkafa ne aka ta tambaya kafin a gane abin da ake nufi sai ka dauki lokaci ya kama da a ce lissafin muke karantawa da sai mu samu tela mu je mu so yaji mu zo a auna mutane su gani yadda ake likkafa ne ya kamata a yi haka da zai da safon ya zo da likkafa bane sai da ba samu wanda zai shiga ba cikin a ba ina abin da ya faru ba samu wanda zai shiga ciki ba a ko amma wannan duk abubuwa ne haka idan an zo mama a yi ta aikace da ma'a su gani idan an zo kaza to wannan shi ke sa mutane su fahimci addini a samu ko da su biyu ne a mako liman na yin wannan kuma jama'a su ba da haɗin kai in dai ka bayar da awa goma sha biyu don neman abincinka a kasuwa ko a ofis ko a ina ne bai kamata ba kai rowar awa ɗaya awa ɗaya da rabi tsakanin magariba zuwa isha'i in ku har ba za ka iya bayar da wannan ba mai amfanin rayuwar da kake kai ne menene manufar halittar ka mai manufar rayuwar kai a ban kasa duk abin da kake lokacin su zai wuce addini ne lokacin sa baya wucewa idan aikin gwamnati kake tsabar aikin gwamnati yana ka sallah sai ka zo sai kai shekaru 30 kana ko 25 kuma sai ai maka ritaya dole ka bari idan kai soja ne da kamera ko dan sanda ka yi sama har ka fi karfin ka je sallan jami'i abin da zai faru kana nan wata rana sai a makartaya ka riga ka yi wajen shekaru ashirin a bariki ka saba da wadansu mutane da daban yanzu an koro ka kuma ka dawo cikin society za ka taru da jama'a da baka saba da rayuwa da su ba ka rasa kuma yadda zaka yi duk aikin wancan ba shine manufan halittanka ba amma shi zai taimaka ma dan kai abin da aka halitta ka domin shi ne ibada ki ce ga mutum bayan ya je ya zo babban dan sanda ya soko babban soja ya soko babban immigration ya soko ko waye ya soko kuma ya zo kasa kenan sai ya zo abokanan gida yake nema kuma ya rasa ba ya da wani amfani sai dai in za a daura aure a rubuto sunan shi a ce da suwana a wajen daura auren in za a je suna a gaiti idan za a je dan taro a ce da suwana a wajen shikenan a ringa take takarda da shi haka kuma mutum zai mutu ya je kabari a tambaye shi me ka gabatar gaba daya to dan me mutum ba zai fara lokacin da zai koyi addinin sa ba shi yasa in dai ba za mu koyi addini ba to dole kullum mu ji sabon abu kuma in mun ji shi mu ji ya zama mana alƙaƙiya mu rasa yanda za mu yi da shi ko me faɗa dole sai ya faɗa yanda za a yi shi kan mai faɗa babu abin da zai hana ya faɗa sai ya faɗa kai kuma tunda baka zuwa karatu kullum aka faɗa abu sabo sai ka fi kaji mutanen nan dan neman jidali yanzu kuma kaza ma ba kyau ba ka karatu shi yasa ka fahimta abu haka abin da yake kara dubu ɗaya ɗari hudu kun shi kenan kai da shi wa ko tsufa a ah, sai ka kai ne sabo kai ne sabo to dukkan waɗannan ababai dole dai sai malamai sun ba da haɗin kai wajen karantar da al'umma addini a masallaci da sauransu ko hakuri ko da a gurguje ne mu kara sanin tukuna idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbaha Allah tijarataka in kun ga mai saye da mai sayarwa a cikin masallaci suna kullu tinkayya ku ce kada Allah ya sanya albarka cikin kasuwancinka wannan wato haka Annabi sallallahu ya faɗa to shi ne malamai suka yi sabani to tunda an haramta yin saye da sayarwa cikin masallaci to idan an kulla cinikayyar shin ta kullu ko bata kullu ba Shi ne malamai suka yi sabani waɗansu malamai suka ce san san bata kullu ba saboda haka idan mutum ya rike wannan haƙƙin kamar ya rike haƙƙin wani ne ba idan mutum ya karɓi hajar yayi amfani da ita kamar yayi aklu amwalin nas bil batil idan shi ma karban farashin hajar shi ko mai sayarwar yaci shi ma kamar yayi aklu amwalin nas bil batil saboda al bai'u lam yanqi kasuwancin bai kullu tun da an haramta shi magana farko kenan magana ta biyu suka ce kasuwancin ya kullu sai dai sun aikata haramun kulluwar kasuwancin ya kullu amma sun aikata haramun suna bukatar istighfar da tuba kafin Allah shi ya musu waan حكيم بن Hizamin kala kala رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم Allah هزام يتي من الله يتي لا تقام ba a tsayar da haddi a cikin masallaci wala yustaqadu fiha haka kuma ba a yin kisafi a masallaci tsayar da haddi kamar mu kama mutum ya sha giya za masa bulala arba'in sai a kai shi cikin masallaci annabi ba za a yi haka ba ko mu samu wani yayi wa wani kaza za a masa bulala tamanin a ce a kai shi cikin masallaci a masa a ba a yin haddi cikin masallaci sati kuma kamar wani ya kashe wani mu ce mu kai shi cikin masallaci mu kashe shi kamar wani ya yanke hannun wani mu ce mu kai shi cikin masallaci mu yanke masa hannu kamar wani ya cire kunnen wani mu ce shi ma mu kai shi mu cire masa kunne kisasi kenan ko al'aina bil aini wal anfa bil anfa wal udhna bil udhna wal sunna bil sun wal juruha to ba a yin haddi ha kuma ba a yin kisasi a cikin masallaci rawahu amr wa abu daud bi sanadin da'if haka ibn hajar yace sanadin da'if amma a cikin talqis al-habir shi da kansa kuma yace hadisi ne ingantacce wa an aisha radiyallahu anha qalat usiba sa'ad yawm al-khandaq aisha Allah ta kara mata yadda tace an ji ma sa'ad rauni a ranan da aka yi ghazwatul khandaq ghazwatul khandaq yaƙi ne da aka yi cikin shekara ta biyar ko hudu bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ghazwatul khandaq kuma ita ce ghazwatul ahzab to a lokacin nan an ji ma sa'ad ibn mu'ad sa'ad ibn mu'ad ɗaya ne daga cikin shugabannin sahabbai na madina an ji masa rauni yawmal khandaq فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في sai annabi yasa aka yi masa bukka a cikin masallaci li ya'udahu min qaribin dan ya rinka zuwa yana duba shi ya zanto kusa da shi tunda gidansa na da tazara wannan yana nuna mai halaccin jiyatar majiyaci a ina a cikin masallaci wannan kuma ke nuna jini na majiyaci da zai fita daga jikinsa ba najisa bane dan da najisa ne da ba za a jiyaci cikin masallaci ba dan shi an ji masa ciwo ne lokacin da aka yi gazotul khandaq annabi ce a zo a yi masa bukka a keɓance cikin masallaci a yi jiyarsa a nan dan irin ka samun daman duba shi ko yaushe to sai wannan ke nuna matsayin sa'ad ibnu mu'az idan an kwatanta shi da sauran sahabbai shi ma yana da wani matsayi na daban gashi annabi ya sa a zo a jiyace shi cikin masallacinsa bai wa wani wani sahabi wannan matsayin ba ai ba shi kadai ciwo ba a waɗansu ya goge waɗansu ciwo amma ba kawo su ba sai shi annabi sa aka masaka to wannan na nuna halaccin jiyatar majiyaci a cikin masallaci kuma yana nuna halartar in bukata ta kama a zo a yi wata yar bukka daga can kusurwar wato yamma maso arewa ko yamma maso kudu a keɓance majiyacin a ciki wannan babu laifi waɗansu malamai suka ce in zai datse saho ya hana masallata sallah to bai halatta ba amma in masallacin dama baya cika to ya halatta amma zance mafi inganci suka ce kai ko zai dace sahu sai an yi masa wurin sa ba komai an fahimta ko inda ya dace sahu mutane su fita da sai wani sabon sahun mana amma yana da haƙƙi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa anha qalat an karbo daga aisha Allah ta kare da a gare ta tace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habashati yal'abuna fil masjid Aisha ta ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni yana kare yana yi min sutura yana kare ni daga mutane wa ana anzuru ila al-habashati hali ina kallon mutanen habasha abuna fil masjidi suna wasa a cikin masallaci wannan me yake nuna ba halaccin me yin wasa a cikin masallaci to wani irin wasa ba ko wani irin wasa ba masallacin annabi yana da katanga da gidan annabi akwai kofa daga cikin gidansa wadda da ya bude zai shigo masallaci to mutanen habasha sun zo suna wasa da mashi su jefa su tafe su jefa su tafe kuma a ranar nan ya dace da ranar idi kamar da wasu ruwaya suka nuna sai aisha ta yi awon kallo ta ce ina son jiyan game ake ciki sai annabi ya sa daidai bakin kofa sai ta ɗauki haɓarta ta ɗora a nan ta annabi ya ɗan duka haka ta ɗora ta tana ta kallo annabi ya gaji amma ya barta har sai da ta gaji dan kanta ce ya ishe ki tace eh ita da hira wato annabi na nuna jin tausayin mata kenan sallallahu alaihi wasallam gargazar daga gidan kanta kin gaji ta ce eh, na gaji ne ce to jiki Aisha ta ce ni kai na ma kallon fa ba wai dan sha'awarsa nake ba amma dan in nuna wa mutane ina da matsayi a wajen annabi in nuna ni ba dama ce an kuja annabi sallallahu alaihi wasallam an ta ko to wannan wasa da suke da maki sai malamai suka ce a cikin wannan akwai wasa amma kuma da training a haɗe na na baiwa sojoji horo na musamman dan kare wato ainihin daular musulunci a irin wannan babu laifi dan an yi shi a masallaci ko ba da haka ya dace da ranar idi dan har da aka zo za a hana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'ahum li ta'lamu al-yahudu anna fi dinina fusha kyale su shi kayan su yahudawa su san addinin ba a kuntace ki ba irin nasu addinin mu na da yalwa an fahimta ko to sai wadan suka ce to wannan hadisi yana nuna kenan ya halatta mace ta rinka kallo zuwa ga ajnabi dan ga aisha tana kallon su suna wasa annabi kuma bai hana ta ba sai da kin ga ta eh, take to dan kar wani ya kafa hujja da wannan bisa ga cewa ya halatta mace ta tafi kallo ranar sallah ana rawa ana tuma sai malamai suka ce ai aisha nazarat ilaihim bi majmu'ihim la bi afradihim lidhalika samaha laha an nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhalika aisha ta kalle su ne a jumlace ba wani mutum ɗaya ta ware tana kallon sa shi kaɗai ba yadda ake jefa shi yadda ake kaza shi take kallo ba wani ta tsaya tana kallo shi kadai ba da haka annabi ba ta izini in ba haka ba ai baya halatta mace ta zubawa ajnabi ido tana kallon sa saboda nassin qur'ani قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم sannan kuma aka ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara an hana mummunai kallon matayen da ba nasu ba kallo na sha'awa an hana mummunai mata kuma kallon mazajen da ba nasu ba kallo na sha'awa da haka suka ce kallon Aisha ba kallo ne na sha'awar su waɗannan mazajen ba da haka ba a haramta mata ba kallo ne na tana ganin yadda ake koran sojoji yadda ake koyan harbi yadda ake koyan jifa maki wannan babu haramci a musulunce da haka annabi bai hana ta ba amma kallo na sha'awa wannan bai halatta ba kallo na kalli mutum da wannan bai halatta ba kun fahimci wannan da kyau to da kyau wa anha anna walidatan sauda kana laha khiba'un fil masjidi fa kanat ta'tini tahaddathu indi an karɓo hadisi daga Aisha tace akwai wata walida bai ce sauda tace bakar fata ce ba akwai wata baiwa bakar fata kana laha khiba'un fil masjidi tana da wato ta a cikin masallaci alkhiba shine wato yar bukka da ake yi da gashin tumaki haka a sata gashin tumaki a zo a sanya itace sai a zo a yi bukka yadda mutum zai yi shiga cikin su kansa to ita wannan baiwar Allah baiwa ce ba a wani wuri sai masu ita suka yanka ta sai ta zo madina ta musulunta da ta zo ta musulunta ko ba ta da dangi ba ta samu masauki ba sai aka ce a yi mata buka cikin masallaci kafin ta samu wuri sai aka mata buka cikin masallaci duk wannan na nuna halaccin wannan a cikin musulunci illa rura hakan ta kama Aisha ce fa kanat atini ta tahaddasu indi ta kasance tana zuwa wurina tana min magana tahaddasu indi ma'ana ta tahaddasu an sa ta daga cikin tadin guda biyu ta ulmubara. ina ganin in mun ce sai mun karasa babin nan za mu ce lokacin da ya kamata mu tsaya kamata ya dai mu hakura to idan mu hukumar karasa ku da waya mu samu filin tambaya kenan wa ana nasar radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al busaq fil masjid qati'atun wa kaffaratuha dafnuha an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kare ta gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al busaq fil masjidi khati'atun yin tofi a cikin masallaci tofar da yawu tofar da majina wannan kuskure ne wa abin da zai kankare wannan kuskure idan mutum yayi dafnuha sai mutum ya binne wannan tofin da yayi ko ya shafe idan wurin suminti ne to wannan hadisi na nuna mana kenan ana so a kare matsayin masallaci kar a yi ta kwamfala yawu inda ake so ko a tofa majina inda ake so masallaci wuri ne na tsafta bai kamata a kazantar da shi ba kenan to amma wannan hadisi yaya za mu yi da shi da hadisin mu na shekaran jiya wanda annabi ke cewa idan mutum zai yi tofi a cikin sallah kar yayi a damansa haka ne ko kar yayi kuma a gabansa sai dai ya ina yayi a hagun dinsa ko karkashin kafarsa to shi suka ce wancan hadisin ya inganta wannan ma ya inganta kuma ba cin karo da juna tsakanin su shi wancan hadisin yana magana ne akan sallah a wajen masallaci wannan kuma yana magana akan tofi a cikin masallaci wanda yana magana kan sallah amma ya zanto sallar aina a wajen masallaci don saboda kare ta karo da wannan wannan kuma yana magana akan mai yin tofi a cikin masallaci wadan suka ce a'a ba wannan wannan hanyar ita ma mai kyau amma hanya ta biyu da zaka hada hadisan kai aiki da su shi wancan hadisin yana magana akan tofi in larura ta kama zaka tofar da yawo ko majina daidai lokacin da kana cikin sallah to sai ka yi a gargashin kafarka ko da cikin masallaci ne wannan kuwa yana magana kawai akan yin tofi ba cikin sallah ba halaka kace zaka a cikin masallaci tunda ba sallah kake ciki ba sai kai ne sai ka fita waje dan wannan yana cewa albusaqu fil masjidi yana magana akan tofin a cikin masallaci ba tare da da abin da sallah ba ina ga kun bai da kyau kaga anan ba maganar sallah a ciki ko kai ne tofi kamar zaka cikin masallaci to ba za ka yi ba in ko kuskure yasa kai kafaratuha dafnuha وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد annabi sallallahu alaihi wasallam kiyama ba za ta tsaya ba har sai mutane sun rinka alfahari wa juna da masallaci wannan yace masallacin garin mu ya fi naku wannan yace masallacin unguwar mu ya fi naku wannan yace masallacin mu ya ya riga ya har sai kaga mutane sun fara alfahari da masallaci ko wannan attajirin ya gina masallaci wancan kuma ya zo ce bari shi ma ya daidai irin nashi ko sama da nashi ko wannan ya gina kaza wannan ya ce kaza to suka ce at-tabahi bil masajid din yakan dauki salo daban-daban akwai lokacin za alfahari da juna wajen girman masallacin akwai lokacin za alfahari da juna wajen tsawonsa akwai lokacin za alfahari da juna wajen sinadarin da aka yi ginin masallacin da shi wancan ya na kasa wannan ya na siminti gaga da bambanci wannan ya saka tayil a cikin wannan kuma ya zo ya sanya abin nan kawai filasta ya nasu minti kaga ai da bambanci wannan yayi kaza kaga akwai bambanci wannan yayi fenti kayatacce wannan yayi kaza dukkan su dai wannan nau'ika ne na alfahari da masallaci wanda alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama dan abin da ya haifar da wannan shine rashin kyakkyawan niyya shi ginin masallaci ibada ce mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya gina masallaci don Allah Allah zai gina masa gida a aljanna to amma idan kiyama ta zo tsayawa irin lokacin da muke ciki yanzu a yamakon mutane su yi dan Allah din sai su yi dan a ce yi dan a ce din shine ke haifar da wannan ya alfahari da masallaci wancan alfahari da masallaci sai ko mutane su zo suna yayi kai kai gida kai gina masallaci wancan ma ya gida ya gina masallaci wancan ma ya gina masallaci a samu a unguwa guda masallaci wajen guda bakwai amma idan lokacin sallah yayi da wuya ka samu ɗaya wanda zaka samu sahu ɗaya ya cika ka ko masallacin da kila a yi ne da wuya za a yi sallah daya daga cikin salloli guda biyar cikin jami'a cikin sa kaga sai dai alfahari da ginawa kenan amma ba a rayawa shi yasa Abdullahi da Abu ke cewa la tuzakrifunnaha kama zakarafat al-yahud wa nasara ite sai kun kawata masallaci kun rinka alfahari da shi irin yadda yahud da nasara suka yi da church su abin da yake faruwa kuma ke yace za a yi mutanen da za su rinka wato kawata masallaci hadisi yace za a yi su sannan kuma ba za su iya rayar da su ba sai dai a gina gidan ga gini amma ba a rayar da su ga masallaci ba masallata za a yi masallaci a zuwa faɗa yan kwamitin masallaci sai zai ci mutane dubu kaza za a yi kaza to ka zo sallolin jam'i ka gani da wayar da su biyu ko uku ku a ciki an gina amma ba a rayar da su kuma in ban da sallan jam'in nan da wuya ka ga darasin tafsiri a cikin masallacin ko darasin bulugul maram ko darasin riyadus salihin ko darasin muwatta na imam malik ibn anas ko darasin bukhari ko muslim babu karanta suwa ko ka samu limamin ma kansa zai ma gyararren karatu labiyayyar sallar da zaka ji lallai ka kwatanta da abinda annabi ce sallo kamar ayatu muni usalli sai ka nemi wannan karasa dan za a gina masallaci duk kayan gini in babu su za a je Abuja za a je Lagos wani ma a je waje a sai wani nau'in fitilar amma da aka tashi liman kuma shikenan ba za a zaɓi wannan ba za a zaɓi wanda ya dace ba sai ga masallaci amma ba masallata ko ba liman a to za a zo ana hudubar juma'a irin hudubar juma'a da tun lokacin shi wasu wani dan godiya za a karanta ayyuhan na ayyuha wanda kowa ya tashi ya je masallaci shekara biyu na zuwa ya haddace ta shi yasa da an zo daidai inda ake tashi zaka mutane suna gyara darduma saboda kowa ya haddace a nan limin yake tsayawa hudubar da aka yi ta lokacin wani dan godiya ita za ka yi ta shi bai fahimci me yace ba shi limamin kuma ba ku fahimci me yace ba ha kawai an tashi ba wanda ya san me aka ce to kaga wannan dole kuma ita hudubar juma'a su ake ta dauki salo na dukkan juma'a musulmai na jin ana tattabo musu wani al'amura da suka shafi rayuwar su da gobe abin da ya shafi ibada abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi mu'amala wani nau'i na cinikayya na mutane wani coge na cinikayyar mutane tsarin kwangila tsarin tsarin siyasa tattalin arziki duk liman ya tabo waɗansu jaridun sun faɗi bakar magana da musulunci ya zo ya kotun ya faɗa an yi wani abu da bai dace ba ya faɗa jama'a na bukatar nasihar abin nan an zartar da wata doka da za ta amfani musulmai a karfafi waɗanda suka zartar dokar a shi musu albarka an yi wani abu da zai munana a faɗakar cewa ya kamata a gyara ga wuri kaza ya kule ko ya wargaje to haka ake son faɗuwar juma'a sai kullum ka ji juma'a tana dawowa ana maka caji amma ana kana hudu ga tun lokacin shi wannan gode mai ka fahimta ke yasa ba wanda zai je masallaci sai ya zo sauran minti na wata ai sauran minti kaza sai ya dafa da ayyuhan nas yana kusa da ne zai to to gaskiya wannan yana daga cikin al'amuran da yanzu masallatai suna samun gata ta fuskar gini amma ba sa samun gata ta fuskar gini rayar da su da ibada ko karatu ko a sami hatta sallah ke gaskiya yadda annabi ke sallu kamar aitumuni usalli وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس النبي ياتي ما امرت بتشييد المساجد ba a umarce ni ba da kawata masallaci ta yidul masajid kawata masallaci ta hanyar kanti ko ta hanyar dogon gini sama da yadda bukata ta ce yace ba umarce ni da wannan ba a kare da Abu Dawud wa sahahu Ibn Hibban wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wa uridat alayya ujuru ummati an bujiro min da ladar da da al'umma ta ke samu to yau aka bujiro masa waɗansu malamai suka ce a daren da aka yi isra'i da shi ne aka nuna masa waɗansu malamai suka ce a Allah ya nuna masa ne cikin mafarki mafarkin annaba kuwa gaskiya ne an bujiro min da ladaddaki da al'umma ta ke samu hatta alqazatu yukhrijaha ar-rajulu min al-masjidi hatta daidai da wani balgatin itace ko kire na kara ko karmami ko yayi da mutum zai fitar daga cikin masallaci shi ma abu ne da ake ba da lada kai. wannan kaga na nuna tsaftace masallaci na nuna kuma sharar masallaci abin da ake samun lada a kansa ko kai ka yi da kanka ko idan an sa babban masallaci na juma'a kai kana da arziki ka ɗaya ko leburori ma'ana waɗanda za su rinka sharewa kai kana bin su daidai da kai ka share da kanka kenan abin da za ka samu lada kai kai ko da masallaci na kansa salawat duk sati ka samu lebura mutum ɗaya biyu ka ce da Allah ku zo a share yanar gizo gizon masallacin nan a gogoge gilas din nan a share kafet din nan a wanke ban ɗakin nan a yi kaza wallahi tallahi abin da za ka samu lada mai yawan gaske amma ba bayan da ake sakaci da su annabi ce daidai da alkaza alqaza din nan ba shine ko da kara kai daidai da takarda ka ga wani ya sha dama minti ya jefar da cikin masallaci ka ɗauke ka jefar annabi ce za a baka lada akai rawahu abu daud والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi da mutum da fata gare shi ya ce idza dakhala masjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kada ya zauna har sai yayi sallar nafila raka'a biyu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wannan sallar nafila raka'a biyu ita ce ake kira tahiyyatul masjid lokacin da duk bukata ta shiga da kai masallaci to in akwai yalwar lokaci ba tare da sallan farilla ba a wannan lokacin to za ka yi sallan nafila raka'a biyu wannan sallan nafila raka'a biyu malamai da dama sun nuna hukuncin ta shine wajibi ma'ana tilas ka yi ta matukar kashi da masallaci to ya rage idan wannan lokaci yana cikin lokutan da aka karhanta sallan nafila kamar lokacin da rana ta take tsakiya makaruhi ne sallan nafila kamar bayan an yi sallar asubahi kafin rana ta fito makaruhi ne sallan nafila haka bayan la'asar yayin da rana ta yi ja makaruhi ne sallan nafila daidai faduwanta da daidai hudowarta makaruhi ne sallan nafila to idan mutum ya shiga masallaci a ɗaya daga cikin lokutan da aka karanta yin sallan nafila shin zai iya yin tahiyatul masjid ko ba zai yi ba mazhabobi guda uku mazhabin Imam Malik ibn Anas da na Imam Abu Hanifa da magana daga cikin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal suka ce ba zai yi ba saboda dalilan hani sun sai dalilan cewa yi haka suka ce amma Imam Shafi'i da riwaya daga Imam Ahmad yace waɗancan lokuta da aka hanna nafila ana magana ne akan annawafil al-mutlaqa na fulfuli na ganin dama wanda ba su da sababin da ya haifar da su amma idan nafila tana da sababin da ya haifar da ita kamar tahiyatul masjid sababin yin ta shine shiga masallaci kamar rakawai guda biyu da ake bayan an yi dawafi a dakin Ka'aba sababin yin ta shine kammala dawafi duk nafilar da take tana cikin zawatul asbab ma'abuciyar sababi to za ka yi ta koda lokacin karhanci ne da haka ko bayan la'asar ka shiga masallaci wani uzuri ya shiga da kai za ka fi karatu to lallai za ka yi tahiyatul masjid sannan matsala ta biyu idan mutum bai eh, ya manta bai wannan na fulfili ba guda raka biyu har sai da ya zauna shin zai tashi yayi ko ba zai tashi yayi ba zance mafi inganci matukar ya tuna zai tashi yayi dan ga wani sahabi ya zo masallaci ya zauna hutubar juma'a annabi ke amma sai kalle ce yace kai sallar nafila raka biyu yace ban yi ba annabi ce tashi kai sannan ya kauri sanin sahabbai ce duk wanda ya shiga masallaci cikin ko da liman na hudu ba ya tashi ya sallan nafila raka'a biyu kar ya zauna sai yayi su sai dai yayi gajeren karatu a ciki kaga ta yadda masu kenan ko ka zauna ta tana sai ka tashi kai an ta ko idan kuma ka shigo daidai lokacin da za a yi sallan farilla sai ka shiga sallan farilla saboda annabi ce idan an tayar da sallan farilla babu wata sallah sai ta me sai ta farilla din nan kuma a wannan lokaci sallan farilla din nan ta dauke maka tahiyatul masjid ba sai kai tahiyatul masjid ba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala wa sahbihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi za a kira sallah tukuna za a kira sallah tukuna za a kira sallah tukuna na wani ya rubuta dogon takarda amma ko bata shafi karatun ba na fi son tambayoyin da suka shafi karatu dan cike gurbin da kila a cikin karatu mutum yakan iya mantawa da shi na ga su ana yawan kafa hujja ko kuma yawan kafa hujja da cewa ai sunan sunna shehu kuma kan hujja wa mutane wasu ke suka aiki da shi ma da mu da zawa a wannan ba dalili bane ba wannan ba dalili bane ba ya ce misali mutum ya ce tun lokacin hudu wafin shehu usman din ma da aka yi wa'azi a kansu waɗansu ba su yi aiki da su ba don haka ya za a kawo sabuwa wannan ba dalili bane gaskiya idan ka ɗauki hudubar ka karanta ta kaji ka dubi rayuwar musulmi ta yau sai ga musulmi suna da bukatan wani abin da ya kamata a faɗa musu yau sama da wanda aka faɗa waɗancan kakannin mu na da a baya to ai abin da ya kamata ya kiyaye kenan salamu alaikum wa alaikum assalam ah, malam a game da masallaci eh to kamar irin yadda wasu sukan kasance sun canza wani fili a kama kofar gida ko kofar shago hmm. suna sallah wannan wuri ai wannan baya baya baya ansa sunan masallaci wannan yana daga cikin abin da waɗansu malamai ma suke nuna cewa kuskure ne wanda ya sallah a nan gurin baya da ladan da aka ce mai jam'i zai samu na 25 akwai asar daga sahabbai da suka nuna haka in yana sallah da 25 zai cikakken masallaci wanda aka keɓance da irin kofar gida ko kofar shago an keɓance dan musalla

to amma a yanzu waɗansu sukan yi magana da ta shafi siyasa a masallaci kamar wani ya tashi ya sanar cewa gobe za a yi zaɓe ko lokacin zaɓe ya zo ya kamata a zaɓa wani dan musulmi ne na gari wannan ai ba sai ko sayarwa ne ba wannan abin da ke wajibi musulmi ma su yi wa junan su kenan eh saboda addinin musulunci yana tafiya da siyasa duk da cewa na yadda siyasa tsarin siyasa irin na demokarasi farkin da ake bi na siyasa ba tsari ne wanda yake na musulunci ba amma barnar shi ne ko dai musulmai su shiga ko ba su ba dole za a yi kuma za a ko musulmai su zaɓe ko kasu ko su sa ɗan takara ko kasu sa za to da musulmai su bari ya kasance an nasu mamaye kujeru a majalisar tarayya a majalisar jiha a majalisar ƙananan hukumomi wanda karna mai yawa za ta faru gara su shiga ciki ka fahimta da kyau a irin wannan yanayi babu laifi musulmai su sanar da junansu wanda suke ganin ya kamata su zaba kuma lokaci yayi da kan musulmai zai waye cewa ba wai jam'iyyar siyasa za mu kalla ba dan takarar da aka ajiye ko da kana goyon bayan jam'iyya kaza sai ka dan takarar da ta ajiye a mazabar ka bar gurbi ne ga wacin jam'iyyar wadda ba taka ba ta ajiye wani dan takara na gari sai ka zabe shi ya kamata a kai matakin wayewar kan da ya kamata mutane sun kai wannan matsayin amma siyasar da ake musamman mu a arewa siyasa ce ta jahilci da masu yinta da masu goyon baya din na farko dai in siyasa mu ba sa jin cewa dama addini suke wakilta sabanin yan siyasa waɗanda suke na abokanan adawa mai kiristoci su suna jin cewa addinin suke wakilta kaga wannan jahilci na farko kenan jin cewa ita siyasa din addini babu ruwan shi da ita wannan kansa aqida ce ta yammacin duniya aqida ce asali ta kiristanci kokarin raba addini da siyasa mun musulunci yana tafiya da siyasa da abin da ake kira da siyasa ai kalmar larabci ce daga kasa yaso su siyasatan wanda a siyasa yana nufin shugabanci ba addinin da ke kula da shugabanci irin musulunci mutum uku in za su yi tafiya daga nan zuwa daidai da gombe aka ce lallai ne ta ayyana ɗaya sai kai ne amir mutum uku ba za su tafi daga nan zuwa Jos ko Kano a mota ɗaya aka ce su ayyana shugaban tafiya a ciki kuma ga tsarin sallolin mu guda biyar ne inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi aka sanya shugabanci kar wanda ya ruku'i sai shugaba yayi kar wanda ya sujada sai yayi kar wanda ya dago sai ya dago kar wanda ya sallama sai yayi kaga duk wannan tsari ne shugabanci ga tsarin gudanar da gida mace tana da haƙƙi akan miji miji na da haƙƙi akan mace wala hunna mithlu zai alaihinna bil ma'ruf amma nan take sai aka tsabar da shugabanci walil rijali da daraja ar rijalu qawwamuna ala nisa'i aw yaqul allazi bi yadihi uqdatun nikah kaga aka baiwa miji shugabanci kaga mutum ya zo ce ba ruwan addini da siyasa ya zama jahili bai san abin da yake ba kenan shine ya jahilci siyasar ko ya jahilci addinin ko yake yin da siyasa irin wani ta kori addini daga cikinta. ta aka kyale mutane su wa kansu abin da sai ga ya dace ba tare da tuntubar ayoyin alkur'ani ko hadisan annabawa ya zama shirme ko da masu siyasar sun ce su ba ruwansa da addini kai ba za ka yi siyasa ba to kai da kake yin siyasa kana da ruwan da addini ko baka da shi ashe kai ba za ka yi siyasa da ba ruwanka da addini ba ko sun sun ce demokarasi ba ruwansa da addini kai ko sai ka sa addini a ciki wannan ya kamata lokaci ya yi da dukkan wanda zai shiga siyasa ma zai tuna wannan tabbas tsari na demokarasi tsari na nishirme amma dai abinda malamai ke cewa irtikabu bararai da wajib idan illa biyu za ta faru ga karama ga babba wajibi ne ka aikata karamar illa dan gudun kar babba ta faru shiga cikin tsarin demokarasi tsari ne da ba da Allah ba wannan illa ce bari shiga cikin tsarin wannan zai sa arna da su mamaye kujeru a kananan hukumomi jiha eh, tarayya wannan kuma illa ce wadda tafi wacin girma idan sun samu wannan matsayin za su gallaza wa musulunci da musulmai za su cutar da al'ummar musulmai ma'aikata ɗaya ɗan musun ya samu sai an ji ziki ka duba ministan abuja da aka samu wanda aka wanda ya sauka wace irin cutarwa ce biya masallatai nawa ya rushe a abuja allah akalla in kai musulmi ne ka samu wannan matsayin ko da baka gina sabo ba to ba za ka rushe da ba mafi karanci dai za a kubuta daga sharrinka musulunci zai zauna lafiya ko da baka yi masa hidima ba to ko ba za ka rushe shi ba to dan mushan ba so yake koya ya rufe ka to shi yasa zafi ne mutane suke da dama mutum ya zo ce ah, a kara shiga aikin soja kara shiga dan sanda kara shiga immigration wannan don aiki ne ba na tsarin Allah ba amma lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun duk ayoyin